ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم حقيقه Allah ya san abin da suke bauta ma koma bayansa, babu wani abin da yake buya a gare shi, kuma shi ne mabuwayin da ba a galaba a kansa, mai hikima cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da gudanarwarsa.